ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Hafsat Ilham, kashi na bakwai. wanda marubuciya Bilu Galadanci ta rubuta muke kama muku a wannan channel namu na YouTube mai suna Abba Effects World. Robar ruwan ya sa jikinta ya kara mata ya ba ta tasha a saman jikin shi ya kara ta. Gani ya yi ta lafiya jikin shi ya sanya bai daga ta bai ce cikin sanyin murya. Ila ban san me yasa ba idan baki da lafiya. hankali na gaba ɗaya yake tashi dan Allah na roke ki ki gujewa duk wani abin da zai kawo miki rashin lafiya musamman irin wannan na fasa ta mutuwa zaki ki bar na hankali na ba karamin tashi yayi ba Faliski dai na shan kayan sanyi mamakin kalaman shi ne sanya ta ɗago ta kalle shi kwallon da take kokarin tare bayan silaluwanu ya saka ya share mata kwallon ya mayar mata da kanta saman kirjin shi yana dafa bayanta a hankali. No Ilham bana son kina yawan kukan nan alhamdulillah kin ji sauki. Ko da inda yake miki ciwo ne yanzu yana mishi kanta ta yi alamar yi e. Da sauri ya ce sanarwin ina ne ga yamin kin ji ina ne yake miki ciwo. Janye jikinta ta yi daga nashi. Ta kwanta ta ce kirjina ne yake min zafi kuma sai ina jin gaba ɗaya gabobin jikina tamkar iska mai sanyi tana shiga cikinsu kura waɗansu kakarin bakinta ido ya yanda take magana tana matsa fuska duk ta gama burge shi ya ce zan sanarwa da takto yanzu nan ba zan bar ki cikin ciwo ba murmushi ta masa ta ce thank you ba ta fuska ya ta masa da wasa yace ce saboda na kula da lafiyar matata kike ce min kin gode to ba na so murmushi kawai ta yi ba ta yi magana ba A daddafe suka karasa kwanakin biyu da suka rage musu suka da gida da Yola daga kaga Hafsat kasan ba ta da lafiya ta ɗan rami. Ba laifi Abdul yana kula da ita sosai suna dawowa da kwana biyu ya wuce London. Abdurrahman Allah ya yi mishi ilimin zane tun yana ƙarami. kuma Allah ya ɗaukaka kashi har girman shi zane ba irin wanda baya yi. A London kamfanonin da ke kera motoci yake zana mota, yayin da kamfanonin magina yake zana gida. A yanzu haka yana da kamfaninsa na kanshi Abdul Builders da ke birnin London, ba ƙananan kuɗaɗe yake samu a harkar ba. Ya kasance yaro ne ɗan kwalisa mai ji da kanshi. Yana tsananin kyankyamin masifa komai nashi. na daban ne satin sauko ya dawo a falonsa yake yana kallon ta yi sallama ta shigo kasancewar ya sanar wa fina idan ta zo fat ta turo masa ita wayarta a kashe yake har kasa ta rugusa ta gaida shi da murmushi ɗauke a fuskar shi ya ce zo nan ki zauna kusa da ni ilham Ba ta yi musu ba ta je kujerar da yake ta zauna ya kalle ta sosai ya janyo hannunta na dama ya rike ya ce ina me yasa kika min haka ɗauke kanta ta yi zuwa da side ɗin ta ce cikin wata murya mai sanyi ya abdul mai na maka karkatowa ya gefen ta ya ɗaura kafafuwansa gaba ɗaya a saman gadon ya ce yanzu ke baki ma san me kika min ba sati na uku bana ƙasar nan kama kika kama warki kika kashe gaba ɗaya abin takaicin ma na cewa fina ta baki waya wai kin tafi gidan kanwar mamanki da gaske kin kyauta kenan ilham sosai ta juyo ta kwara masa ido tana mamakin yadda yake rero kalamai tamkar da gaske mutumin da ya ce ya tsane ta ina ruwansa da damuwa da inda ta ji? iska ya wura mata ido ta gyara zamanta sannan ta kalle shi ta ƙara ya mutsa fuska ta ce ka gani fa sauki na maka Ina dama ko tafiyar da muka yi a kan momi kake kulawa da ni. Yanzu baka ga gari menene zai dame ka tunda mun da gari. Dan na kashe wayata bayan haka ni a ganina wanda ka tsane shi ai saukin ka ne idan ya janye jikin shi daga naka. Hannun shi ɗaya saka ya dafe kan shi ya ce ya salama haba Hafsat. Waye ne ya ce da ke na tsane ki. Mamishin ke ta masa ta ce ya Abdul kenan. ka sani matsalar furci kenan ka furta kan idona kuma idanuwa na suna kallon naka sanda ka furta hakan na hango tsanar tawakarara a idanka da zuciyarka gaba ɗaya hannunta da ke rike da nashi ya matse sai da ta ɗan kwalla ƙara ya ce haba mana hafsat don Allah ki daina furta irin waɗannan kalaman kin ji kallon shi ta yi ta ce ka gani ko yanzu fa ka sa ka kasa furta cewa ba ƙiyayya ta ranka ka furta min haka ko ka ce na daina zancen na ji ka yi haƙuri ba zan ƙara ba juna suka kwara ido na 'yan dakiko yayin da abdul ya kasa gane ainihin me yake ji game da wannan baiwar allah ita kuwa tsanarsa fal'aranta kawai dai tana ɗan saki mai ne saboda momi amma kuma a zahirin gaskiya sunan abdul ma ba ta son ta jan ambata shine ya kawar da shirin da cewa an sanar da ni kin ce ke kawai a ɗaura aure ba kya son wani biki nesa kallon shi da ya dama ta ci ɗamarar gaggasa masa magana ta ce ba bikin ba ne ba na sawo. auren naka ne ke ɓata min rai wallahi ba na so ya abdul zargi na fa kake kuma ka ce ka tsane ni wannan wani irin zama zami ya abdul ban san wa zan sanarwa ba amma wallahi gaba na faduwa yake tsoro nake ji masawa ya kusa da ita ganin ta na kuka ya tallafo ta jikin shi ita kanta mamaki take yanda ba ta iya ture shi idan ya zo jikinta ya ce cikin raɗa ki daina jin tsoro ilham kuma gaban ki daina faɗuwa. na miki alƙawari kullum zan kasance ko da yaushe a gefen ki dan Allah kar ki bada ni kowa fa cikin ranar aure na yake ki sake jikinki mu yi budurin kin ji ba ta yi magana ba kamar yadda ba ta bar jikin shi ba dan kan shi ya janye jikin shi daga nata ba laifi ilham ta saki jikinta an cashe kuma an narke dukiya a wannan bikin sun sha gyara na musamman ta ciki da ta waje bayan da ba su sha gyara ba fatar 'yar fulanin yona sai sheki take komai iri ɗaya aka musu da ita da sifina bayan an kai amare 'yan matan amarya sun watse ya rage amarya kawai abdul ya ɗauka wa kansa alkawarin ba zai taɓa barin ya raɓi ilham ba shiyar ga allah ƙasantar ta yake ji sannan kuma ba ta da matsuguni a cikin zuciyar shi san kasar amarshi ya shigo da ita a hannu ya mata sallama ba tare da takula kula ba ya ce ki ci abinci kafin ki kwanta sai da safe daga nan bai jira cewar ta ba ya fice daga ɗakin Koga sosai lam ta yi a wannan daren a ranta ta ce wato dama ya kyale ni ne sabida a gama biki yanzu na zo gidan na zama banza ko daga nan ta niyyar cin uban shi kazalika ta ɗauki alkawarin ba zai taɓa ganin ɓacin rai a fuskarta ba Washi gari ba ta buɗe ƙofa ba sai ƙarfe tara na safe. A falo ta same shi ta haɗe sosai cikin wata dress tea green color. Har ƙasa ba ƙaramin kyau ta mata ba. Ta watsa fin lipstick ɗinta sai tashin kamshi take. Tana kallon shi ya ɗauki shi daga dubanta da sauri ita ma ba sa wata tamkar bata gan shi ba ta yi wucewar ta kicin. Bayan ta yabi da kallo sani kwafa ya ce dole ne na ɗauki dole ne na ɗauki girma na yarinyar nan za ta raina ni ita kuwa ganin da ta yi ya share ta ya sanya ta kuturniyar ramawa radiyar indomi ta dafa sai tashin ƙamshin kore take ta sha kayan lambu ta soya kwai da kifin gwangwani a ɗe ta fito filet ɗaya da mantai tana wakar jirgin soyayya cikin falo ɗin ta shigo ta ɗaura kan dainin ta buɗe firiji ta ɗauko leman gwangwani da ruwa ɗaya ta zo kusa da shi ta zauna ta kalle shi da ɗan murmushi ta ce na kwana ya yarima yana wani tamke fuska ya ce lafiya lawa a takaice murmushin ta kuma ranta ta ce kayi kakama tana kai lomar farko ta limshi ido ta sanya hannu ta sosa kunne ta ce garin daɗi na nesa tana ce tana wakar jirgin soyayya abinta haka wayanta ya so maringin Sam ce ta ɗaga tana iyo abinci a bakinta. Sam ta ce banza me yake ci. Dariya ta yi daidai lokacin da ta haɗi lomar da take bakinta ta ce, Banza wallahi na haɗa haɗaɗɗiyar indomi ce da muke ci a gida yau, yau ma na yi. Ina loma ina tunawa da Rolex Zinan ne nake kawowa school amma sai ya wawushe ya bar mu. Gaba ɗaya shi na dinga tunawa. kai Rolex ya cuce mu yanzu kuwa ni kaɗai in ci karena babu babbaka. Murmushi Sam ta yi baby gaskiya na yi misin ɗin wannan lokacin ina mijinki. Lallan kallon shi ta yi da kasan ido ta ce shi ɗin ma ta ga shi ɗin ma satar kallon ta yake ta ce mijina kuma oh ki ce min yaya Abdul yana nan kalau. Saki Sam ta yi wannan wani irin makana ne ili ki iya harshenki. Zakin ita ma ta yi ta ce, Kin ga ni fari yanzu ban yi wanka ba, wallahi ji na nake kamar a gidanmu. Mantawa ma nake na da aure, bari wani abu wai miji. Ba ta rai samtai, don Allah ki daina ƙarya. Ki daina ƙarya don Allah, ba kyau abin da kike. Wannan sirrin ku ne bai dace kina gaya ko da ni ba. Ni dai zancen ya yi Zancen bikina ne an fitar da dubu goma sha biyu anko kuma a tamfuna uku ne. Ihu ta saka sai da ya kalle ta ta ce ka ji manyan mata maganin ƙananan mata. Dan ki aiko min akawun namba ɗinki please zan miki zan aiko miki yanzu an kusa biki. Dariya suka yi suna ta hira can daga bisani suka yi sallama. Ta zauna ta cinye indomin tatas ta sha juice ɗinta sannan ta zo shan ruwa tana daga robar ruwan a bakinta ya taso a fusace ya ɗauke ta a take robar ruwan ya tarwatse a falon kallon mamaki ta bi shi da shi kan ta samu bakin magana ya fara masifa ƙaza ma kawai shi ya sanya nake jin ƙyanƙyaminki banda kina 'yar ƙauye kuma jaka menene na saka robar ruwa a baki ba za ki nemo kofi ki sha ba wannan ƙauyancin nan nan gaba idan zaki to ki dinga ɓuya kina yi amma ni idan a gaban mutane ne wannan ai ya fani zaki tun da ilam take ba za ta ce ta ji abin da ya ɓata ranta irin wannan ba ko zagin farko da ya mata bai kai wannan bakanta ranta ba a ce mijin ka ya kalle ta ya ce maka yar ƙauyawa wato iyayenta ne ma ƙauyawan ko sannan kuma ya ce mata jaka ita matarsa ita ce jaka lokaci daya idan ta ya ciko da kwalla take ta fara kuka murya na rawa ta ce yaya eh, abdul ni ce jaka ko ni ce iyayena suke ƙauyawa a gare ka kawai sai ya wanke ta da lafiyayyen mari ya ce ni amfan ambaci iyayenki ba kai ki kuskura ki sauya min magana kin ji na gaya miki dafa wajen ta yi ta ido tana kallon shi zuwa yanzu ta gaba tabbatarwa kanta Abdul ba zai taɓa santa ba kuma ta ma fara tsoron shi saboda ta san wata rana dukan tsiya za ta sha. Da gudu ta wuce ɗakin ta ta bango kofa, kowayar ta bata tsaya ɗauka ba. A can ta fawa biyu tana kuka dama gwana ce a wannan ɓangaren inda kuka ne. Ta so ta kira Sam sai ta ga tamkar wannan tunan asiri ne a gare ta. Amma Failham ta fusata daga nan ta ɗauki ƙudurin. ba zai ƙara ganin hakwaranta ba har abada ba za ta fasa girka masa ya ci ba amma fa ko inda yake ba za ta ƙara zuwa ba har abada sanarsa mai tsanani ya addaba zuciyarta har wani tafarfasa zuciyarta take haka ta je ta watsa ruwa ta sauya kaya zuwa jeans tirikwata da bangilalliyar riga fin kalo yau kan ba make off ba makeup a fuskar ta haka murtuke fuska ta yi ta fito dama duk fuskar ya kumbura idanuwanta sun yi jajir fuskar nan ta yi jajir abin karfar mace a falo ta same shi ko kallon shi ba ta yi ba ta wuce abin ta kicin shinkafa da miya ta yi da salad ta soya kaza ta haɗa musu mango juice tun a kicin ta zuba komai nata a plate ta kai ɗakinta ta dawo ta kai mishi nashi dining ta zo inda ta bar wayar ta ta ɗauka. Ta ce ya Abdul ga abincinka yana da ni, ko kallon ta bai ba sai da ta juya ya ce yauwa. Murya can ƙasa dama wa nake ji sosai, darewa kawai yake. Ragogan da masifar kyankyami bai cin girki sai na gida. Haka kwanaki suka shuɗe har sati biyu kowa ta sa ta fishe shi yake yi. Tunda ta zo gidan ba ta taɓa shiga set ɗin shi ba, ko da ta shiga dariyar da ta da ta kwana biyu ba ta yi ba ta dinga tsulawa tamkar wata zautacciya har tana rike ciki ba wani abu ba ne ba ta dariya irin yadda ta ga komai nasa a rigitse ga boxers ga singlet nashi tsille-tsille masu datti laundry basket nashi gwanin ban tausayi kan gadon kuwa tamkar inda aka yi yaƙi sosai ya bata mamaki a ce duk iya da tsafta irin nashi ɗakin shi a Haranta kuwa ta ce laifina ne a aiki na ne, har ma na ji kunyar kaina. kuma sashenta ta yi ta saka wandon maza irin kananin nan masu yanka a gefen cinyoyi wanda ko kaɗan suka wuce gwiwarta. Bata Bes ta saka ta fito sosai ta gyare ɗakin ta turare shi da turarruka masu ɗaukar hankali ta shige ban ɗaki. sai da ta wanke boxers ɗin da singlet ɗin duka sannan ta wanke banɗakin aranta ta ce ko malam jabir ai da haka ta ciyo kansa a wani haske littafin ummi aisha tana idarwa ta fito daga fatirin a falo ɗin shi suka haɗu da sauri ya ɗauke kan shi ita ma haka ko kallon shi ba ta yi ba ta ce sannu da zuwa ya abdul ce ce me yake min a ɗaki ko kuma wata ƙullalliyar ce yanzu ya faɗa maimakon ya amsa gaisuwarta Ras ta ji gabanta ya faɗi sosai da sauri ta ɗago ta kalle shi sakakan kuka su yi hawaye ita yanzu sosai yake bata tsoro murya na rawa ta ce ba fa abin da na maka a fat nan na gyara kawai juyawa ya ji ta na rawa ya ce uban ya ce da ke ina bukatar hakan Wato dariyar da kika ga ina miki shine har ya baki damar ki saka ga zaman hannunki kina da mukarmin kaya ko? Mamakin ta ne ya karo wai wai ta yake kira ga zama ba ta sanya aka yi ta tsinci muryar ta da furta. Kai hakuri filis ya yarima. Saki ya jaye gaba ita kuwa ɗakin ta ta wuce. Sai natawa kanta take. kake kuka zuciyarta take faɗa ko da ba za ki rama ba ki nuna masa cewa bai dame ki ba kuma kar ki fasa neman ladanki haka da ƙarfin hali ta share kwallonta shi kuwa a wukar shi wai ba son ta yake yi ba wani asiri ta mashi yake jin sha'awar ta komi wannan kuma ba wanda ke zuga shi sai abushin shi da ke san da ya san yayi kuskure sakin da yake sanya kuskuren sakil ilham shi ya aure wato kamis kuma ya yi ƙudurin ba zai dakata ba har sai ya cimma burinsa a can ma ta manta wayarta ba tare da wata fargaba ba ta yi wankanta ta sha gayu ta nufi fatin da salamata ta shiga ta same shi ya yi daidai da kan gadon yana da na da nan wayar shi bai amsa ta bai ita ma ba ta damu ba ta ɗauki wayarta ta juya ta kai kofa ya ciki zonan Gabanta ne Fadi Jin ya kira ta lokaci ɗaya kuma ta jiran ta ya ɓaci. Wato har ta kai ba zai iya kiran sunanta ba. Jikiya mace ta juyo ta tsaya wajen gadon ba tare da ta yi magana ba. Cike da isa tare da ba tare da ya kalli ta ba ya ce, Biza naki ya zama redi nan da kwana uku. Za mu wuce Landan ki shirya kayan ki. Kuma yau da daddare za mu je gidan mai martaba ki masu sallama. Gobe za mu je gidan su ki masu sallama. Jibi da sassafe. za mu bi jirgin mu sauka a Legas. Ranar Juma'a za mu ɗaga zuwa London. Shagwabewa ta yi wanda ita fara ga Allah ba ta ma san tana yi ba ta ce, Yaya Abdul da Allah kamar rai, bikin samun sati mai zuwa ne ka bari idan aka kama mana. Wani mugun kallo ya wurga mata ya ce ce, yana miƙewa tsaye. Wani kam a zatanki za ki yaudare ni, da wannan shagwabar munafinci ne kin ga abokan ko bai ci ba shine za ku zo min ta wannan hanyar wallahi wannan tafiyar ba fashi kar kuma ki yarda wai sabida ina son zan je da ki ta kurani aka yi banza kwaɗayayya kawai masaki bani waje ta yi alkawari ba za ta kuma yin kuka a gaban shi ba wannan ne ya sanya ta mishi murmushin yaƙi wanda aka ce ya fi kuka ciwo ta juya ba tare da ta yi magana ba